وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار taron matasa musulmi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi da muka haɗu a wannan farfajiya gaisuwa daga Allah maɗaukakin sarki ta min indillah mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya maras iyaka kuma maras adadi ta tabbata ga Allah maɗaukacin sarki a kowane lokaci lahulhamdu hamdu fil ula wal akhira wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un godiya ta tabbata a gare shi a ko ina kuma a kowane yanayi wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tumhirun bayan wannan ina miƙa godiya ta musamman da girmamawa bisa ga shugabanci na wannan dandazo na matasan musulunci masu jini a jika masu kare sunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam jagorancin agaji ta wannan kungiya mai albarka jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta Najeriya baki daya da sauran kasashe na Afirka da ma duniya baki daya naka haɗu a wannan birni na Mina tsakiyar Najeriya jihar Niger domin saboda gabatar da taro na bita da ƙara wa juna sani dangane da wannan aiki na musamman wanda kuke yi kuke wakiltar musulunci kuke wakiltar muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amana ce a hannunmu matasa musamman amana ce a gare mu ɗaliban ilimin addini amana ce a gare mu masu karsashi da jini a jika mu ga wace hidima da ɗawainiya da gudumawa za mu iya bayarwa wannan addini da wannan aƙida ta sunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin ganin addininmu ya samu ci gaba sannan wannan aƙida ta samu kariya sannan mun ba da gudumawar mu har Allah maɗaukakin sarki ya shaida kuma ya rubuta mu a cikin waɗanda suka yi hidima wa wannan addini Haƙiƙa wannan ba ƙaramin abin farin ciki ba ne da kuma alama ta ci gaban addini a wannan yanki na duniya wato yankin ƙasashen bakar fata ta afirka yadda addinin musulunci yake samun tagomashi da karbuwa da farin jini matasa ne iya ganina a cikin shirin ko ta kwana domin ba da kariya wa addinin musulunci da aƙidar sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abinda nake takaici shine mai girma darakta da shi da 'yan majalisarsa gaba ɗaya kana ganin su a cikin ɗamara ta shirin ko ta kwana amma ni sun bar ni a cikin babban riga ya kamata darakta kafin in shigo nan a ce ya bani singileti ya bani babban wando da babban takalmi na sha ɗamara ya bani hula hana sallah saboda lokacin da ake aiki lokacin da ake tsayawa a ƙafa to a wannan lokaci ba lokaci ba ne ba a koyaushe ake samun damar da za a yi sujada ba shi ta Allah yake in ana fagen fama fa in khiftum farijalan aw rukbana idan ana fagen fama ana gwagwarmaya an tsaya sahu sahu saboda jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah yace to kuna iya yin sallah a tsaye kuna tafiya ko kuna kan abin hawa kaga dole a irin wannan lokaci a sa hana sallah domin ba damar su jada. mai girma darakta ina taya aka murna da wannan ɗaukaka da Allah maɗaukakin sarki ya baka da sunan addini a ce wannan matasa waɗannan samari rijalul dini wa rijalul sunna sun amsa kira da malamai da jagorori na addini suke yi akan su sadaukar da lafiyarsu da ƙarfinsu saboda hidima wa wannan addini na musulunci wallahi wannan ba ƙaramin abin farin ciki ba ne aikin da kuke yi muna fata allah maɗaukakin sarki ya rubuta shi a cikin littafi na karɓar aiki hadisi ya tabbata daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga abu huraira yake cewa inna allaha idza ahabba 'abdan min ibadihi nada jibril fa qala ya jibril inni uhibbu fulanan fa ahibba qala fa yuhibbuhu jibril ثم ينادي جبريل أهل السماء فيقول يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه ثم يلقى له القبيل في الأرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا الله يكأو نشوى لدك تكين باينسا يسوشي saboda abin da yake yi na hidimta wa addini da gaskiya daga zuciyarsa sai Allah ya kira Jibrilu ya ce ya Jibrilu ni ina kaunar wane don haka kai ma ka kaunace shi sai Jibrilu ya ƙaunaci wannan bawan Allah daga nan sai Jibrilu ya kirayi mutanen wato a bayin Allah na cikin sama mala'iku ya ce da su ya ku ma'abota zaman sama Allah ya shaida mun cewa yana kaunar wane don haka kuma ku kaunace shi sai ma abota zaman cikin sama su kaunace wannan bawan Allah sannan sai jibrilu ya sanar da dukkan sauran waɗanda zai sanar da su cewa su sa a cikin rajistarsu cewa daga yau Allah ya shaida yana ƙaunarwa ne daga nan sai Allah ya sanya masa karɓuwa da ƙaunatuwa a wurin bayinsa a bayan ƙasa dukkan mutanen kirki sai su ƙaunace shi idan ya kiraye su zuwa ga hanyar Allah sai su amsa wannan taro muna musu shaida muna fatar Allah maɗaukakin sarki ya zama shaidansu mala'iku su zama shaida a gare ku da mu gaba ɗaya cewa nuhibbullaha wa nuhibbu rasulallah muna ƙaunar Allah muna ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kaunar littafin Allah muna kaunar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma abin da yasa muka haɗu kenan anan muna kaunar juna muna kuma nema wa kanmu albarka ta hanyar hidima wa wannan addini Allah ya karba mana to ya ƴan uwana maudu'in da aka bani in yi magana akai shine in ja hankalinmu matasa masu hidima wa addini akan wannan aiki na agaji wani darasi za mu ɗauka daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan aikin agaji domin addini wannan maudu'i da yake da alaƙa da agaji da tallafawa da hidimtawa da sadaukarwa saboda addini yana da alaƙa da babuka na addinin musulunci waɗanda Alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka karantar har kamar babuka guda uku na farko aikin agaji yana da alaƙa da aljihadu fi sabilillah na biyu aikin agaji yana da alaƙa da Arribaku fi sabilillah na uku shine aikin agaji yana da alaƙa da at-ta'awunu al-islamiyyu fi sabilillah waɗannan babuka guda uku babuka ne waɗanda addinin musulunci ta hanyar nasoshin alƙur'ani da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar mana da su aikin agaji aiki ne da yake bukatar sadaukarwa sadaukar da dukkan abin da ɗan adam ke iya mallaka ya amfane shi kuma ya amfani wani na daga kan ransa da jininsa da lafiyarsa da tunaninsa da dukiyarsa saboda cimma manufa ta addinin musulunci wannan kuwa shine jihadi fi sabilillah dukkan ayoyin da za ka ja akan falalar jihadi da sadaukarwa da yin gwagwarmaya domin ɗaukaka kalmar Allah da da addini da tabbatar da ci gaban addinin musulunci da ɗaukakarsa wa irin waɗannan ayoyi su za ka ja a kan aikin agaji na musulunci irin aiki da mai jihadi zai iya sadaukar da dukiyarsa da ransa da lafiyarsa da jininsa ya fita ya bar gidansa ya tafi domin hidima wa addini litakuna kalimatullahi hiya ulya wannan shine aikin agaji Allah madaukakin sarki kuwa a cikin Alƙur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ta يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين Allah madaukakin sarki yace ya waɗanda suka yi imani shigo kuna so in shiryar da ku akan wata tijara wani kasuwanci wata cinikayya tsakanina da ku wanda in kuka tsaya a kan wannan cinikayya ribar da za ku samu da sakamakonsa ne wannan cinikayya za ta tserar da ku daga azaba a ranar kiyama da abin da za ku yi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ne tushen agaji a musulunci babu agaji ga wanda ba musulmi ba babu agaji ga wanda bai yi imani da Allah da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama babu ingantaccen agaji ga wanda baya da aqida ta la ilaha illallah aqida ta muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama babu ingantaccen agaji ga wanda baya da tauhidi da wanda baya da sunna shi yasa Allah ya fara da tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah sannan ku yi jihadi ku yi ku sadaukar da ƙarfinku ku sadaukar da tunaninku da iliminku da dukiyarku da jininku saboda Allah bi amwalikum wa anfusikum da dukiyoyinku da kuma kawukanku a cikin ku nan bayin Allah kun yi imani da Allah da manzon Allah mun yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ku nan bayin Allah kun fito da niyyar jihadi domin maya domin ɗaukaka kalmar Allah nahnu mujahiduna fi sabilillah kun fito da kuɗaɗenku ne ko darakta ne ya biya muku kuɗin mota kuka zo nan shine bi amwalikum wa anfusikum kun fito da kawunan ne ko kun turo wakilai kun fito da imanin da Allah da manzan Allah kun fito da tauhidin ku da sunnar kun fito da la ilaha illallah da muhammadu rasulullah sannan kuma kun fito da dukiyoyinku kuka kashe da kuma jikunanku da jininku da lafiyarku kuka sadaukar kun sha wahala akan hanya da bayan Allah da na waɗanda suka zo daga nisan duniya suka tsallake ƙasa ɗaya ƙasa biyu kafin suka shigo Najeriya da ƙasar Kamaru da ƙasar Ghana da ƙasar Togo daga ƙasar Nijar ga kuma daga dukkan fannoni da sasanni na ƙasar Najeriya kun zo kun taru anan bi amwalikum wa anfusikum wannan shi yasa aikin agaji aiki ne na aljihadu fi sabilillah dukkan abin da yake cikin wannan aya yasduku alaikum insha Allah ya tabbata a kanku da niyoyinku in Allah ya yarda shi yasa Allah madaukakin sarki yace zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shi muku alheri shi fi dacewa gare ku in kun sani shi ya fi muku sama da kasuwancin da kuka bari a gida shi ya fi muku saboda sama da sana'o'in da kuka bari a gida shi ya fi muku saboda sama da iyalanku ɗan uwanku da matanku da ƴaƴanku da iyayenku da dangoginku da kuka bari a gida shi ya fi muku sama da makarantu da kuka bari shi ya fi muku sama da dukkan hidimomi da kuka bari kuka fito nan bi amwalikum wa anfusikum shi yasa Allah ya ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah ce in kun yi haka ga lada da sakamako da ta goma shi da Allah zai baku shine Allah zai gafarta muku kurakuran ku gaba ɗaya? Allah ka gafarta mana sannan Allah yake zai shigar da ku aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin aljannatan da kuma waɗansu gidaje mazaunai masu kyau masu banƙaye masu ƙayatarwa a cikin aljanna ta gidan zama ta dindindin Allah ce wa ukra tuhibbunaha ga kuma wani abun wanda kuke so shine nasrun min Allah wa fathun qarib shine nasara daga Allah da kuma budi na kusa jama'a a aikin da muke yi na hidimar addini da sunna gaba muke yi ko baya ci gaba muke yi ko ci baya daukaka muke samu ko kaskanci nasara muke samu ko rashin nasara shine nasrun min Allah wa fathun qarib watanni da suka wuce ina jin jawabi da mai girma darakta yake yi wa 'yan agaji waɗanda suka sadaukar da lokacinsu suna kwana a fili a farin wata saboda su yi hidima wa mahajjata masu tafiya aikin hajji suna kwana a waje ba bacci suna yin kame-kame a kan abinci suna haƙuri a kan ƙishirwa da yunwa yake musu jawabi yace alhamdulillah yanzu an samu nasara yace da mu muna wannan hidima ne sai dai ka buya ka boye uniform ɗinka sai ka shigo inda za ka yi aiki kafin ka sa saboda kan hanya akwai waɗanda suke kyamatar sunna waɗanda za su ci mutuncinka a hanya ko a sa maka suna ko a jefe ka ko a maka wulaƙanci ko a maka sharri a unguwa yace amma yanzu ka samu ɗaukaka yanzu wane ne a cikin koke jin kunyar sa wannan kaya ya ratsa unguwarsu ya ratsa jiharsu ya ratsa su ya ratsa nahiyarsu ya zo nan wannan shine nasrun min Allah wa fathun qarib nasara daga Allah da buɗi makusanci Allah ka kara mana wannan nasara a cikin waɗannan shekaru babu wahala da tasku da cin mutunci akan addini wanda ba ku gani ba a cikin wannan hidima kuka ta yi har gemun ku ya yi fari yanzu gashi kuna ganin matasa wallahi sai ko rage adadin yadda waɗansu ma za su zo na tabbatar waɗansu daga wasu garuruwan sai an ce waɗansu ku yi haƙuri waɗanda za su zo za su wakilce ku inda kowa ya samu dama da wannan fili wallahi ba zai ɗauke mu ba nasrun min Allah wa fathun qarib dama Allah madaukakin sarki ya gaya mana ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم Allah ya ce ya waɗanda suka yi imani wanda ya ga damar cewa zai bar addini ya juya baya ya tafi abunsa za mu iya tafiya babu shi Allah zai kawo waɗansu mutanen waɗanda suke da jini a jika suke da kuma karsashi na imani waɗanda suke jihadi saboda Allah da ɗaukaka kalmar Allah ba sa jin tsoron zargin mai zargi ba sa jin tsoron kushen mai kushe ba sa jin tsoron tsokanar mai tsokara an yi tsokanar an yi kushen an yi waye an yi waye an yi waye amma an zuga shi sunna Allah maɗaukacin sarki ya ɗaga ta a ko'ina sai kana jin kururuwar suna sunna kana jin kuwar sunna Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya saka da alkhairi madattijan nan da suka tsaya akan hidimar addini tun suna matasa har Allah ya kawo su yanzu su kuma suke jagorantar mu akan wannan tafarki ta tsayawa da hidima da sadaukar da lafiya da dukiya saboda hidima wa addinin Allah Allah ya saka wa kowa da alkhairi don haka wannan ya nuna mana cewa aikin agaji aiki ne na jihadi fi sabilillah hadisi kuwa ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda imamul bukhari da muslim suka ruwaito an tambaye shi cewa ayyul amali afdal shin wani aiki ne a addinin musulunci yafi kowanne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace imanun billahi wa rasulihi aikin da yafi kowanne shine imani da Allah da manzansa da aka ce summa ayyu bayan wannan sai me annabi sallallahu alaihi wa sallama yace al jihadu fi sabilillah sai jihadi gwagwarmaya akan tafarkin Allah aka ce sun ma'ayu sai mai sai yake hajjun mabrur sai aikin hajji kubutacce annabi sallallahu alaihi anan ya nuna cewa bayan imani da Allah da manzan Allah babu abin da ya fi soyuwa a wurin Allah cikin abin da zai kawo addini ɗaukaka, kamar jihadi gwagwarmaya a tafarkin Allah idan an ce jihadi bai ta a akan ka ɗauki wuka ko ka ɗauki takobi ko ka ɗauki bindiga ba a'a jihadi na farko shine jihadun naf yarda da zuciyarka ka sadaukar saboda Allah sannan na biyu shine sai kuma gwagwarmayar da zaka fita akan yin aikin alkhairi ka yi aiki da gangan jikinka na ibadar Allah waɗanda Allah ya ɗora maka wa mata karraba ilayya abdi in shay'in ahabba ilayya min maftaratuhu alai wannan shine babban ma'anar jihadi jihadi ma'anarsa na farko kafin ka je wancan mataki na hudu waɗannan matakan sai an gama da su shine mataki na zuciya da mataki na gangan jiki yadda kai za ka yaƙi kanka kada ka bar zuciyarka ta hana ka yin aikin Allah kuma ka yaƙi shaiɗan wannan mataki a kansa ne muke kuma a kai ne aka tsora turbar hartashin aikin agaji Allah ya taimake mu abu na biyu da aikin agaji yake shiga ciki shine aikin arribatu fi sabilillah arribatu fi sabilillah wani juzu'i ne daga cikin juzu'in jihadi shine tsayawa da tsaro da bada kariya wa addini da hidimar addini a ce ana wa'azi ka tsaya kai gadi a ce ana sallah ka tsaya kai jira a ce za a yi baki ka tsaya ka tsare su ka tare musu mutunci ka tsare lafiyar musulmi kada wani abu ya zai same su ya cuce su wannan aiki shine arribatu fi sabilillah duk wanda ya shiga cikin wannan aiki to yana ɗaya daga cikin mafi girman ayyuka a musulunci Allah madaukakin sarki ya ce alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun ya wanda suka imani ku yi hakuri kuma ku yi juriya sannan kuma ku yi murabata gadi da tsaro saboda kada wani ta'adi da wata barna ta shigo ta samu addini ko masu yin addini kuma ku yi jihadi saboda Allah saboda ku samu rabauta ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda bukhari da muslim suka ruwaito daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya zama mai ribafi ne saboda Allah mai gadin musulmi ya tsaya ya tsare su kada wata fitina ko ta musiba ko ta barna ko wani abun tsoro ya taba lafiyarsu ko dukiyarsu ko jininsu wannan shine aikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya fi alheri sama da duniya da abinda duniya take kai gaba daya idan zan kwatanta maka wannan misali in karanto maka da shi mai girma darakta baya biyan ka albashi darakta na jiha baya biyan ka albashi darakta na division baya biyan ka albashi darakta na detachment baya biyan ka albashi darakta na unit baya biyan ka albashi amma albashin ka yana wurin Allah ne ka san nawa ne albashinka wallahi la yuqaddaru bi thaman babu wani kuɗi da zaka iya kwatanta nawa ne yawan abinda Allah zai biya ka da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya takaita maka yace khairun min dunya wa ma alaiha yafi yawa yafi alkhairi yafi albarka yafi wato girma sama da duniya da abinda duniya take kai yanzu bari baka misali in takaita maka wannan hol ɗin da muke ciki inda za a yi kiyasin nawa ne kudin filin da kudin ginin da kudin kujerun da kudin rufin da duka in an hada in an yi takaitaccen misali a ce miliyan nawa a takaice a ce maka miliyan ashirin a ce a dauka a baka shi ne kudin aikinka na yau za a ce ka taɓa to bai isa ba wannan garin da wannan hol ɗin yake ciki shi ne birnin mina a yi mata kuɗi gaba ɗaya da filayen gonaki da filayen gidaje da gidajen da bankunan da kasuwannin da titunan gaba ɗaya a musu kuɗi a ce nawa ne kuɗinsu a ce a biya ka a yau za a ce ka caɓa shi ma bai kai ba a yi wa najeriya gaba ɗayanta kuɗi da gidajen da motocin da ruwaye da sararin samaniya da ƙasa da abin da yake ƙarƙashin ƙasa na zinariya da tagulla da mafetur da da duk abin da yake najeriya a yi mata kuɗi a ce a yi nawa ne farashin najeriya gaba daya da bankuna da kuɗaɗen da ke cikinsu a baka za a ce ka saba to bai kai ba a yi wa duniya gaba daya da kuɗi a ce yau allah da ya halicci duniya gaba ɗayanta Allah ya mata kuɗi wani mai kuɗi ya ce zan saya sai Allah ya ce wa Allah nawa ne za a biya ka a ce a yi wa duniya farashi in za a iya manzan Allah su salama ce khairun mina duniya wa ma'alaiha farashin aikinka ka tsaya wuni ɗaya da dare ɗaya ya ce ya fi tsada sama da duniya da abin da yake cikin duniya za ka iya kwatanta wannan ladar shi yasa ka yi aikin da baka bukatar lada na duniya a kai wannan shine agaji a musulunci shine kuma arribatu fi sabilillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda yake yin riba ana bashi ladar kwana sallah da wuni azumi ko da bai yi ba wannan aikin da yake yi yana tsare waɗansu su kuma suna gida suna sallah yana tsare waɗansu suna masallaci suna sallah wani yana ce ya wannan shi baya sallah ya wannan ya tsaya yana caje mutane ana sallah shi baya jin wa'azin shi baya jin shi baya jin duk abin da ake yi Allah yana rabawa da lada tare da su kuma suna samun khairun min ad-dunya wa ma alaiha wannan shine aikin arribatu fi sabilillah kuma aikin agaji yana shiga ciki sai abu na uku da agaji ke shiga ciki shine at-ta'awunu 'alal birri wa taqwa taimakon juna da hidima wa juna da tallafa wa juna da agaza wa juna akan bukatu ko na addini ko na rayuwa wannan duk shine aikin agaji to Allah kuwa maɗaukakin sarki yayi umarni da mu kyautata wa juna wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin wab'alul khair la'allakum tuflihun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan Allah ce ku tallafa wa juna ku taimaka wa juna wajen aiki na nagarta da aiki na takawa aikin agaji an gina shi ne akan nagarta da takawa in kaga an sa wannan uniform an kawo wannan hula an dora an kawo wannan kambas an dasa an kawo wannan safa an saka an yi wannan shiri an fito to fa an fito ne kawai sai alal birri wa taqwa sai akan addinin Allah ina ne za a ce qala Allah ina ne za a ce qala rasulullah ina ne za a ce baki musulmi a tsare su su yi sallah ina ne za a ce baki musulmi a tsare su su yi karatu ina ne za a taimaki musulmi a tsare su su yi midin akan abinda da za a tsara domin hidimta wa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi sallama. wannan shine aikin aikin agaji shi yasa waɗannan babuka guda uku jihadi saboda Allah da murabata saboda Allah sannan kuma da ta'awun taimako saboda Allah suna daga cikin mafi girman al'amura na saƙonnin manzan Allah sallallahu alaihi sallama ga al'umma a cikin wannan a cikin wannan addini na musulunci manzan Allah sallallahu alaihi sallama. ya ce man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya hadisi ne wanda imamu muslim ya ruwaito daga abu huraira duk wanda ya kwaranye wa wani musulmi bakin ciki da damuwa daga cikin damuwar duniya ko da ya taka kaya ne ka cire masa ko da mota ta kasa tafiya ne ka tura masa ko da abun hawansa ya tsaya ne ka ɗauke shi ka rage masa hanya ko da wani abu ne nasa na ciwo a wani jikinsa ka taimake shi ya samu lafiya ko ya kasa tafiya ka ɗauke shi ko ɗaya daga cikin ayyuka da kuke da agaji ka tashi yana jin bakin ciki yanzu ya ji farin ciki yana jin damuwa yanzu ya ji sauki yana jin kunci ya ji yalwata a zuciyarsa annabi sallallahu alaihi ya yace kai kuma Allah zai cire maka baƙin cikin ranar kiyama yace man yassara li mu'minin yassara Allahu lahu yawmal kiyama wanda ya kawo sauki wa mumini a wani al'amari nasa da yake cikin wahala shi kuma Allah zai sauwaka masa a ranar kiyama a can gaba yace wallahu fi auni al-abd ma kana al fi auni akhi Allah yayi alkawarin taimako da agaji ga duk bawan da yake kokarin agaji wa dan uwansa jama'a muna neman agajin Allah ko ba ba ne ba muna neman taimakon Allah ko ba ba ne ba don haka muna yin aikin agaji ne domin mu muna neman agaji a wurin Allah wallahu fi auni al ma kana al fi auni akhi waɗannan abubuwa guda uku da muka faɗa bisa dalilai na alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abinda sahabbai suka leko suka hango suka tsinkayo shi yasa dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yan agaji ne ina maimaitawa dukkan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi yan agaji ne a addini kullu ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallama muta'awinuna ala albirri wa taqwa fil islam dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wa aikin su kenan taimakawa juna agazawa juna da kuma sadaukarwa da kai kanka da zaka yi saboda Allah da addinin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin aikin agaji ne a wurare guda biyu waɗannan wurare guda biyu za mu ambace su sannan mu ji irin yadda sahabbai suka ɗiga ɗan ba na ba da kyakkyawan misali da jagoranci akan yadda ake sadaukarwa domin aikin agaji wurare guda biyu da ake aikin agaji a cikinsu na farko Shi ne wato al'amura da suke da alaƙa da addini wato hidimatu sha'a'irin islamiyya hidima da sadaukarwa domin kare sha'air na addinin musulunci ɓangare na biyu shi shine insaniya, insaniyya ne hidima da sadaukarwa domin yin hidima wa bil'adama wa waɗannan ɓangarori guda biyu da ɓangaren addini da ɓangaren rayuwa na bil'adama waɗannan su ne manya-manyan ayyukan 'yan agaji Kowani ɗaya daga cikinsu ya kasu kashi uku kuma kowani ɗaya daga cikinsu za ku je da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sallama suka taka rawa wajen ganin cewa sun jagoranci wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi sallama, domin hidima wa addini da yin agaji da sadaukarwa ɓangare na farko Shi ne hidima wa sha'air na addinin musulunci da ake nufi da sha'air na addinin musulunci Shi ne duk abubuwan da in ka gansu ka tuna da cewa wannan alama ce ta addini waɗannan abubuwa sun haɗa da aƙida ta cikin zuciya sun haɗa da gine-gine sun haɗa da aikace-aikace sun haɗa da alamomi na addini malaman addini sha'air ne na addinin musulunci wuraren ibada sha'air ne na addinin musulunci masallatai da makarantu na addini sha'air ne na addinin musulunci wuraren da ake zuwa a yi ibada a makka almashairul muqaddasa waɗannan sha'air ne na addinin musulunci duk wani wuri na ibada duk wani wuri na addini duk wani abu da zaka gani kace wannan alama ce daga cikin alamomi na addinin musulunci wanda ake girmamawa ka fara tun daga kan ɗakin ka'aba har zuwa ka zo butar da za a yi alola da ita a masallaci dukkan waɗannan su ne ake ce sha'airul islam shi ne wanda Allah maɗaukacin sarki ya ce wa man abin sha'air Allah fa innaha hamin takwal kulu. duk wanda yake girmama sha'air na Allah to wanda yana daga cikin takawa ta zuciya Allah yana so mu girmama addini Allah yana so mu tsaida addini mu yi hidima wa duk abin da yake da alaka da addini shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا wa وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya shar'anta wannan tun sunna ce ta annabawan Allah har zuwa mu yanzu al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da cewa mu tsaida addini kuma kar mu rarrabu a cikin addini. don haka wannan wato ɓangare na farko kenan daga cikin bangarori na aikin agaji shine alkiyamu li khidmati sha'airil islamiyya tsayawa domin a ga an yi hidima wa sha'air na musulunci abu na farko ko daga ci sha'air na musulunci shine khidmatu shakhsiyatil islamiyya yin hidima wa mutane na rijaluddin wanda duk in ka ganshi kaga alamar addini to ai mata hidima a kula da shi a kare lafiyarsa a kare mutuncinsa a kare martabarsa wannan kare martaba da mutunci da darajar addini ne ya fara daga kan annabawa waɗanda Allah yake sa musu kowa daga cikin su yana da sahabbai da ansar masu ka, waɗannan masu taimakon annabawa 'yan agajin annabawa kenan shi yasa a waccan aya da muka karanta na cikin na ƙarshen suratu wato abin nan ƙarshen suratu saf bayan Allah ya gama magana akan jihadi sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallah kama qala isa ibn maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah Allah ya ce ya wallau kai imani ku zama yan agajin Allah ku zama masu taimakon Allah ta yana ka taimaki Allah shine ka zama dan agaji mai hidima akan addinin Allah yace ku zama kamar yadda annabi Isa yake kira ga mutanen sa yake shela da yakuwa yace wane ne zai zama mai taimako da wane ne mai agaji da sai hawariya suka ce bude yan agajinka a tafarkin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da nasa sune sahabbai to yaya annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka tsaya wajen kare shi da tsare shi wannan shi ne wajibin da yan agaji na musulunci su kuma za su tsaya wajen kare malaman musulunci malaman sunna saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal anbiya malamai su ne magadan annabawa idan annabawa suna da yan agajinsu yan agajin annabawa su ne za su sauko su zama yan agajin magadan annabawa wa amsa mini mana don haka magadan annabawa su ne malamai wa ya kamata su zama 'yan agajin malamai su kuma su ne mutanensu na yanzu waɗanda suke tare da su haka kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi suka tsaya wajen kare shi da tsare masa mutunci da tsare masa daraja ya zama kamar tsare addini ne haka kuma na rantse da Allah in kuka tsaya wajen kare mutuncin malaman musulunci malaman sunna e su da darajar su da mutuncin su da lafiyar su to kuma kuna kare martaba ne na addini kuna koyi ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yadda sahabbansa suka yi masa ku kuma kuna yi wa magadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sabai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wajen kare shi shakhsiyarsa waɗannan mutane su suka sadaukar da nasu rayukan saboda saboda ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fara tun daga kan Abubakar har zuwa mafi karancin cikin sahabbai gaba kowa ya ba da tasa gudumawar kuma suna sadaukar da rayukansu da jininsu da na iyayensu a kan kada ko da wato kaya ta taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka fara daga kan shugabansu abubakar abdullah ibn usman abu kuhafa Allah ya ƙara yarda a gare shi shi ne farkon ɗan agajin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da babu kowa ya tsaya tare da shi lokacin da za a yi hijira bayan da lokacin da suke makka kullum yana tare da shi aka zo za a yi hijira ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Bukhari da Muslim sun ruwaito To Abubakar lokacin da ake Madina ya je ya sai doki ko raƙumi a wurin Azib baban Albara Ibnu Azib sai ce da shi ka sa danka Albara ya ja mun wannan raƙumi ya kai mun gida tun da na riga na siya ya ce a'a ba za a matsa da raƙumin na ba sai ka gaya mana hadisi ɗaya ba mu labarin ka kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar hijira da Allah yake ije qulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana yace ai abin da ya faru shine ina tuna ranar da kafirai suka gama shiryawa da makirci cewa za su kai hari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni kuma na dauki kudi na saya mana abin hawa na ɗauka mana ɗan jagora na tanada mana guziri muka sulale ni da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare yace muna tafiya dare da rana sai da muka yi wuni muka kwana muna tafiya yace rana yayi zafi mai tsanani muna neman wurin hutu na ce wa manzan Allah sun salama ya zafin rana ya yi yawa a gare ka ka ɗan jira ne a nan in samu inda za ka huta ya zagaya ya samu wani dutse ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ga yar inuwa ya share masa wuri ya masa shimfiɗi ya ce rasulullahi kwanta ka huta manzo Allah ya kwanta ya huta tafiya da aka yi da wahalar da aka sha tare da shi aka yi amma wallahi ko gaggadi bai yi ba ya ce manzo Allah kan shi ya kwanta shi kuma ya tsaya yana zare ido yana zagayawa ko akwai wani wanda uwarka za ta yi asara ya zago ta wurin ya nemi taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzan Allah ya bacci ya huta shi kuma ya fita ya zaga yana neman abin da zai kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba har ya samu wani yaro mai kiwo ya sama masa madara ya zai samu manzan Allah ya farka ya ce ya rasulullah ga dan wani abin tabawa kuma a taba bai yi bacci ba bai sha madaran ba bai zauna ya huta ba wannan shi ne agaji saboda Allah Baka abubakar shi ne farkon ɗan agaji a musulunci babban misali nan a gare mu a ce mana abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine farkon ɗan agaji wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka dukkan waɗannan al-khulafa'ur rashidun Ali ibn Abi Talib na ƙarshen su Allah ya ƙara yarda a gare shi ranar da za a fita hijiran nan saboda sadaukarwa irin ta ɗan agaji shi ya yarda in bam zai tashi ya fara tayarwa da shi idan yi kimiyya za ta zo ta fara samunsa kafin ta samu wani malamin addini idan muka za ta zo idan wasu yan iskan gari za su kawo hari shi zai kare su kafin su taɓa wani malamin sunna annabi sallallahu alaihi ya gaba shiryawa zai fita su kuma mushrikai sun yi mitin cewa yau za su je su kashe shi aka kira matasa yan ta'adda na unguwa kowace kabila ta kawo wakilinta guda ɗaya cikin tsagerun unguwa aka hada aka ce za mu je tare yana fitowa mu masa kwanton kauna a kashe shi sai a rasa waye za a kama sai a ce an gari ne suka kashe saboda kowace kabila ta kawo gudubawa banzan Allah sallallahu alaihi sallama Allah ya labarta masa cewa ga abin da aka shirya don aka yi fita ya bar garin da ya zo fita ya kira aliyu ya ce da shi gashi zan fita kai kuma za ka kwanta a nan ganan za ka yi kamar kai ne ni ka ɗauki mayafi na ka lulluɓa kanka za su kawo hari da takuba kan za su kashe ni kai ka tsaya nan a na ni kuma zan fita in je in isar da saƙon da Allah madaukin sarki ya umarce ni da aikawa Aliyu bai ce ya Rasulullah ni ma mu dan lallaba mu fita tare da kai ya Rasulullah a a cikin tawagar ka na tafiya inda annabi ya ajiye shi a position ɗinsa a nan ya tsaya ya sadaukar da ranta ya san da cewa wannan aiki ne mai hadari suna zuwa in sun kawo hari shine jinin farko shine kabun farko shi ne naman farko amma haka ya dai kwanta ya lullube kansa yadda manzon Allah sun salama ya umarce shi manzon Allah ya sulale ba su gan shi ba kuma ba su taɓa aliyu Ibn abi talib ba wannan shi ne aikin agaji ka sadaukar da ranka ka sadaukar da lafiyarka saboda kare mutuncin wani wanda kare shi kare addini ne ba saboda gangan ka kake yi ba kana yi ne saboda wakilci da yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka umar ibn al-khattab ranar da ya musulunta ya zama rana ce ta ɗaukaka wa addinin musulunci ya ce wannan ɓuya da ake ya rasulallah wannan laɓewa da ake ya rasulallah ga ya ƙare ya fito waje ya ce duk wanda yake so uwarsa ta sake haihuwar wani matarsa ta yi ta kaba ko ‘ya'yansa su zo marayu ya zo ya taɓa ni ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace kuma a zo a yi sallah a waje ba wanda ya ce taba mu an samu babban dan agaji ya shigo cikin tawaga kenan haka Usman ibnu Affan Allah ya kare yarda a gare su gaba daya an tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a je a yi aikin umra shekarar Hudaybiya ana isa kafirai suka zo suka yi tunga suka ce ba wanda ya shiga in ko kuka shiga sai dai a yaƙi ba za ku shiga garin nan ba maza Allah sallallahu alaihi sallama ya ce zai aika tawaga ya aika ɗan aike ya ce a je a gaya musu cewa shi ba yaƙi ya zo yi ba ya zo ya umra ne ya juya ba ya neman su da faɗa suka kama ɗan aiken nan suka makure shi suka kashe raƙumin da ya zo da shi suka ɗaure shi daga baya suka sake shi suka ce da shi ka je ka faɗa ka yi ta'a ne da ba mu kashe ka ba ka je ka faɗa cewa ba wanda ya isa ya shigo garin nan kuma ba isa yi umran ba ya dawo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ga ya riga ya gama shiri ba zai juya da baya ba kuma ba yaki yake so ba sai ce Usman ta ka je ka sake samun su kamar yadda wanda ya je ya same su ka je ka gaya musu cewa ni ba yaki na zo da shi ba akwai haɗari a cikin wannan tafiya ko babu in wancan ya je ya dawo lafiya wanda ya sake koma za su yi tsokana ne haka wannan shine gawan fari amma usman ko tare da bai yi ba ya kama hanya ya je garin ya je ya same su ya ce da su ina da jaddada muku sakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shamu ba hankali muka zo ba ba neman masifa muka zo ba mun zo ne za mu yi aikin umra mu koma suka ce kai dai muna jin kunyanka amma ka yi kasada da ka zo garin nan ka san hadari shigo garin nan ka shigo suka ce da shi kai yanzu tun da ka riga ka shigo je kai umuranka ka zagaya ka koma ka lallaba ka jura amma duk wanda ya shigo garin nan to jininsa ya zama arha ya ce wallahi ba zan zagaya wannan ɗaki ba sai da manzan Allah kuma wallahi ko kun yi ko kun so sai an yi suka kama shi suka ɗaure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga shiru sai gari ya ɗauka da jita-jita cewa an kashe Usman nan ne fa manzan Allah ta salama zuciyar maza ta tashi ta ce ina kuke rundunar sojojin Allah suka biƙe ya ce wane ne zai min mubaya'a ya ɗora hannunsa a kan nawa ya mini mubaya'a a za mu shiga maka yau ko ta ware ko ta waraye ko a mutu ko a yi rai a kan sanadiyar jinin usman dukkan mu sai dai kowa ya mutu a nan dukkan su suka yi mubaya'a laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim Allah maɗaukacin sarki ya sa daga baya ba a maje yakin ba wannan ƙura ta zo talafa kaga babban ɗan agaji na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Usman ibn Affan waɗannan sabai duka haka suke in dai wajen kare manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama mazan su da matan su yaran su da ƙananan yaran su da manya duka haka suke ku tuna da abin da ya faru da waɗansu mata a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi bajinta irin wanda a yanzu da ƙyar za a samu maza dubu da za su iya ku tuna da nusaiba wato umu imara al'aslamiyya wadda ta tsaya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ta je a matsayin mai aikin wato kula da marasa lafiya ne amma da yaƙi a lokacin uhud ya rincaɓe daga an kawo hari za a kai tsarawa manzan Allah sallama ta kwace takobin wani ta ja mara ta gyara ɗan kwali ta ɗaure hijabi ta tsaya a gaban manzan Allah sallallahu alaihi tana tara tana suka tana yanka tana duka tana kayar da manyan arna manzon Allah sallallahu alaihi da kansa ya zo yana bada labari yace altafitu yamnatan wa yasratan yace inna waya dama bana ganin kowa sai ummu imara inna waya hagu ba da garin kowa sai umu ibara tana ce ina ba zan kuke manzo Allah ya ce man yuti kuma tuti na ya umma ya yace ke wa zai iya yin abin da kike yi din ya umma imara ai maza sun ganci sun gudu wanda aka ta tsaya a gaban manzo Allah sallama masu sara suna sara masu suka suna suka saboda kar a taba jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine yan agajin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mazan su da matan su saboda kare lafiyarsa da mutuncinsa wannan takaitaccen misali ne akan ɓangare da ɗaya daga cikin bangarori uku na agaji domin kare sha'air ɗin musulunci bangare da biyu shine kare sha'air ɗin addinin musulunci waɗanda aka gina su masallatai suna ciki wuraren wa'azi suna ciki wuraren da ake gudanar da wani abu kamar a ce tasta ta ajiyar ko bai mali na musulunci duk wanda ya sadaukar da kansa domin gadin wannan wurin da tsare wurin da share wurin da tsabtace shi da sanya masa turaren wuta imun da ake bukata ne kamar masallaci da samar da abin da ake bukata a ruwanar duk aikin agaji ne haka sabon manzan Allah su kalma suka zama abin misali ka lokacin da ake masallaci ana sallah kai kuma yan agaji kun shirya kuna share masallaci kuna share sama kuna tsabtace ko wannan aiki kuna koyi ne da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama kowa ya shaida cewa ba inda zaka je ka ga tsabta da tsari a masallatai sai dai a masallatan ahlus sunna ko ba haka bane sauran masallatan sai dai ka ga kofin zuba yawu sai dai ka gama majinan bango sai dai ka ga yayi sai dai ka ga datti sai dai ka ga kazanta in kana so ka ga masallaci kalkal to ka je masallacin ahlus sunna wani babban dan siyasa shi ba ahlus sunna bane amma ya gina masallaci wasu daga cikin waɗanda suke zuwa suna ci da addini a kusa da shi masu addu'o'i suka ce to yanzu yalla bai an gama ginin masallaci saura kuma yanzu a ce za a bawa malam wane ko shehi wane shine babban limami ya ce ba ma shi zan bayar ba ku bar ni kuna ku shine in biya muku kuɗi ku je umara ku mun addu'a ku tsaya a nan ku kekewaye kuna jajjan wannan dogon abun iyana ku kenan amma wancan masallaci babba da nayi ne tsafta waɗannan 'yan yara masu kira'a mai daɗi ɗin da musu zan bayar yace in zo ana wucewa ina jin masallaci kamar masallacin larabawa in ga an gama an dan bude hadisi ana karantawa a dan tattaru a rika cewa kai gidan yallaɓai ana karanta hadisi yace in na baku ba za ku karanta hadisi ba shi ba ba ahlus sunna bane amma nan daurin ahlus sunna ya zo saboda ya san kiyaye masallaci inna ma ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa hada ulaika an yakunu min al muhtadin wannan shi yasa agaji ya shafi ka tsaya ka yi aiki wajen kare masallaci da tsabtace shi Allah yana so ya ga an girmama masallaci an ɗaukaka shi an tsabtace shi amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi masajid fi dur wa an wata wa In ji Aisha Allah ya kare yarda a gare ta misali ɗaya da zan babu a nan ne yan agaji su ne wanda aka zo gidin masallaci ka gan su a gaba ko yan agaji masu uniform ko marasa uniform za a tone rabi kafin a biya kudin lebura sun tone za a kwake shara kafin a share sun share za a ɗauko bulo kafin a yi tunanin nawa za a biya wane sun gama wannan aiki ana koyi ne da sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo ginin masallacinsa haka sabai suka zo suka yi layi suna ɗauko bulo manzan Allah ma yana ɗaukowa ana aiki tare da su wannan haka ake so a ga ɗan agaji ba a so a ga malalaci a ga rago Ƙarfe bakwai da safe yana bacci ana ta hidima a masallaci ana ta aiki bayan haka wannan aiki bai tsaya a kan maza ba har da mata kulawa da sha'air ɗin addinin musulunci wata mace baiwar Allah baka wanda mutane suke ganin ta bata da daraja a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan mata ta ba mutane mamaki ranar rasuwarta wannan mata ta musulunta ta zo ta zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam aikin ta shine kullum ta shiga masallaci ta share ta tsaftace sannan kuma ta kawo turaren wuta ta sa wata rana wannan mata cikin dare sai Allah ya mata rasuwa sabai suka dauke ta suka je suka binne ta ba ta da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da safe da ya tashi ya ce a'a ina matan nan ne kam yar bakar nan ne share masallaci yau ban ganta ba aka ce ai ta mutu ta mutu shi ne ban ga abun ba ka ce ya rasulullahi yaushe za mu tada ka bacci wannan yar tsohuwa kuma bakar mace a ce sai an tada kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu wannan babbar yar agaji ce yace ku dalluni ala kabriha ku nuna mun kabarinta dulluni ala kabriha suka kai shi kan kabarinta ya tsaya ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a wa wannan mata da sauran waɗanda suke makabartar suka ci albarkacinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah yace ya tsaya yayi addu'ar da ta kai a yanka raƙumi a fede a yayyanka naman har a raba da ya gaba yace sakamakon addu'ar da dai wannan mata da shiga ta wannan makabarta ya sa da duk kaburburan nan duhu ne a cikin su duhu suke gani a amma duk Allah ya haskaka su albarkacin wannan mata dai wannan mata take yi shi da hidima wa masallaci wannan shine bangare na biyu daga cikin kashi na ɗaya na aikin agaji a musulunci bangare na uku shine hidima wa al'anshitatul islamiyya ayyuka na yau da kullum da ake na addini kamar karatu kamar darasi kamar wa'azi kamar taro kamar seminar kamar workshop duk inda mutane suke taruwa domin ai wani abu na addini da ba Allah ce la da fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan bainan nas Allah ce duk taruka da mutane suke yi da mitin mitin da ake yi da cincirindo da taro da ake hada mutane Allah ce babu albarka babu alheri a ciki sai dai taro guda uku kawai sai dai kare wanda aka yi wanda aka yi umarni da kyakkyawa na addini ko da aka yi akan a taimaka wa al'umma na sadaka ko kyautata wa mutane ko kuma taron da aka yi domin sulhu tsakanin mutane dukkan waɗannan abubuwa guda uku ka tara a wani tsamira al-ma'ruf wal islahu bainan nas ko ba abin da muke ba kenan to Allah ce duk wani taro ko na yan siyasa ko na gwamnati ko na kungiyoyi in dai ba za su yi ɗaya daga cikin waɗannan ba Allah ce babu alheri a ciki don aka zo irin wannan taro mutum ya tsaya ya ga ya kawo tsari na ji daɗi tun daga get sai da aka bincike mu aka ce ku zuwa ne me kuka zo yi muka ce mun zo wurin taro ne wani ya leƙo ga gilashi na sai ce gafa ta mala a wuce wannan shi ne tsari ya zama duk inda ake da tsari to za a samu mutanen da za su kula wajen kyautata tsarin abun saboda al'amari na mutane idan babu tsari rugujewa zai yi wanda yana ɗaya daga cikin aikin agaji haka manzan Allah sallallahu alaihi ya koya wa sahabbai kowa da position ɗinsa kowa da aikinsa ba a zama kowa ya taru a cikin masallaci ba a zama kowa ya tafi wurin jihadi wa ma kana almu'minuna firu kafa. Allah ce mu'mini ba su taru gaba ɗayan su tafi ba falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون Allah ce waɗansu su fita waɗansu zauna a gida waɗansu su je can waɗansu je kowa yana da position duk wani tsari na addini aikin agaji ya sa cewa ya zama kana da gurbin da aka ajiye ka kuma ka yi shi tare da tsari kuma ka tsaya inda aka ajiye ka idan mutum ya ƙi yin biyayya ba shugabanni to ya saba wa tsarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma inda sahabbai suke agaji suna biyayya ko da zaka ga kabar abu bai yi daidai ba amma dai manzon amma dai shugaba ya ce ga abin da zaka yi ga inda zaka tsaya karka tara al-imam al-baihaqi ya rawaito a cikin sunan wanda ibn al-qayyim ya ambata a cikin zadul ma'ad dangane da kissar nan ta wato Uthman ibn Affan cewa manzon Allah ba shi ba Abdullahi ibn Mas'ud cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi ya raka shi inda zai je wa'azi wa aljadu. wannan kissa tana da hanyoyi da yawa da yawa waɗansu sun inganta waɗansu ba su inganta ba amma wannan da zan faɗa ibnu hajar a cikin talfisul habir ya ce wannan yana da ƙarfi kuma ibnu hajar a cikin silsilatul hadisi da ifa ya ce wannan riwayar ta inganta cewa abdullahi ibn mas'ud yace ya raka annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ja masa layi ya ce karka yadda ka wuce nan ni zan wuce zan je wa'azi ne amma karka je ana hayaniya ka je karka je ana ihu ka je karka je ana bala'i ka je ka tsaya iya nan yace in ka yadda ka wuce nan to ni da kai sai dai mun je kiyama mu haɗu sai ja masa layi abdullahi bin mas'ud ya tsaya a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce yana jin hayaniya da kuwa amma ya san annabi ya ce ba sai tsaya a nan haka ya haƙura tun dare ɗin nan da aka je har gari ya waye manzo Allah yana fama da aljadu masu musulunta na musulunta masu neman karatu na karatu masu neman fatawa na fatawa manzo Allah ya gama da duniyar aljadu daga baya dawo sai zai same shi a wurin ya ce ah ya na ganka a tsaye ya ce ayyar rasulullah yadda kace tsaya haka da tsaya tun jiya da dare har yanzu wannan shi ne aikin agaji ya ce to ya baka zauna ba ya ce ayyar rasulullah baka ce mun hadda zama ba ya ce inda ka zauna ma da ba matsala yace amma yanda na gaya maka din nan Allah ya maka albarka yanda ka tsaya a yanda nace maka ka tsaya wannan shine aikin agaji in aka baka position in aka ce ma kai kaza kai shi shugaban da yasa ka yafi ka sanin da yasa ko da zaka hango ya kamata a bude wancan gate din ya kamata mutane sun yi yawa ba ruwanka in kana neman ƙarin bayani nemi na gaba ka ce a buɗe in ya ce a buɗe a buɗe in bai ce a bude ba ka bari a haka ba ruwanka wannan shine aiki da musulunci yadda ake son tsari da biyayya haka sabai suke yi jama'a mun fahimta waɗannan su ne ɓangarori guda uku na kashi na ɗaya na aikin agaji saura na biyu an yi dan faɗa ɓangare na biyu na aikin agaji a musulunci shi ne ɓangaren hidima wa insaniya ɓangaren hidima wa jama'a ɓangaren hidima wato wa mutane domin ɗan adam sauran mutane su amfana da kai wannan shi kuma ya haɗa kowa zai ci amfaninka namiji za ka iya taimakonsa mace za ka iya taimakonsa. babba za ka iya taimakonsa ƙarami za ka iya taimakonsa musulmi za ka iya taimakonsa wanda ba musulmi ba za ka iya taimakonsa wannan shi yasa muke yaba muke jin daɗi da jagorancin shugaba shi ciyaman na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu suna na Najeriya a Sheikh Abdullahi Balalau yadda yake da in an je medical caravan waɗanda suke zuwa domin yin hidima da jinyar majinyata da taimakawa mabukata da ba da mutane kafa waɗanda suke <coughs> guragu wannan yana hada ba bambancin addini musulmi suna samu waɗanda ba musulmi ba suna samu wannan shi ne insaniya tamu ta musulunci haka manzan Allah ta salama ya koyar da sahabbai taimakon kowane dan adam kai dan agaji in bukata ta tashi na kiwon lafiya na taimakon abinci na taimakon ruwan sha na mutum ya gaji a tsallakan da shi hanya mota ta mutu a tura ta wannan ba bambancin addini ba bambancin yare ba bambancin kabila haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi suka yi ana taimakon mutane ta bangaren insaniya ta bangarori guda uku bangare na farko shine taimakon su a wajen lafiyar su a wajen abincinsu su a wajen abun shan su a wajen abubuwa na yau da kullum ko yin sulhu tsakanin mutane kai ɗan agaji ba duk inda ka ga gima to taka ce kawai ana faɗa tsakanin wani da wani ka ce ba ruwa na da wannan a'a tsaya a wurin ka shiga aikin ka shi da na agaji Shi shine islahun bainan na. Ka ga wani yana jin yunwa ka sai burodi ka ci rabi kai dan agaji to bai kai baka ka cinye sauran rabi ba bi ga wannan sauran rabi wa wannan batu ko da ba kada bushe ne yana daga cikin aikin agaji Ka ga wani ya faɗi a hanya yana tafiya ko wannan mutumi musulmi ne ko ba musulmi ba ko namiji ne ko mace ce ka ga mota ta buge ta karka ce inna lillahi wa inna kana tsaye kuma har wata mota ta zo ta sake tace ta je ka cikin mota ka kai ka gefe in dai aikin agaji kamar yadda likita in ya aiki in ya ce wannan mace ce ba za a mata allura ba wannan mace ce ta karye ba za a taba ta ba saboda ita mace ce sai dai a barka ta mutu a haka aikin likitanci yayi nagarta to haka kai ma dan agaji in dai zama lalura kowa da kowa naka ne ba bambancin jinsi ba bambancin addini jama'a fahimta wannan shine hayin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi suka rika taimakon mutane da kowace ta kowace ta kowace bangare manzo Allah in ya zo fita jihadi zai fita da matansa zai fita da matansa habbai su da yudawinun jarha waɗanda suke ah, yudawun jarha wato wanda suka yi rauni su suke samu su magani rufaida al'aslamiyya ita ce farkon likita a tarihin musulunci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata dan karamin kabi a gefen masallaci in aka kawo marasa lafiya a kai su ciki tana musu jinya ita ce jinyar sa'ad ibn bu'an wanda bayan rasuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ihtazza al-arsh li maut sa'ad ibn bu'an yace sai da girgize da al'arshin Allah ya girgiza saboda mutuwar sa'ad ibn bu'an ita ta masa jinya haka Aisha haka ummu salama haka ummu aslan da yawa daga cikin mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama haka suke yi to haka kuma ballantana maza kenan wannan shine bangare da farko bangare na biyu na taimakon mutane da yadda za ka ba da agajinka shi ne akan dukiya akan dukiyarka da dukiyar mutane ka tsare musu ita kar a taba yan hayaniya sun zo za su sa wuta a wani wuri ku yan agaji ku tsaya ku tsare wa mutane dukiyoyinsu ba tare da kuna tunanin in sun gaba za su biya ku ba sannan shi ɗan agaji shi da kansa ba zai cire kudinsa ya biya kudin mota ya tafi wurin ya biya kudi da kanta ya dinka wa kansa uniform ya su hada kudi da kansu su sai tabarmar masallaci su hada kudi da kansu su sai magunguna su raba wa marasa lafiya wannan shi ne asalin agaji a musulunci ba za ka jira sai an samu mai kudi sai ya biya muku ba kai ma za ka yi da gwargwadon abin da kake da shi kafin wani ya gani ku kuma ya tallafa muku kuma za ka yi ne da iya gwargwadon karfinka iya abin da Allah ya hore muku tun daga unguwa tun daga kan unit zuwa detachment zuwa division dole ne yan agaji zama suna da tsari da yana su yi taxin ɗin kansu yadda muke zuwa da hula mu zagaya a karɓi sadaka mu ma mu rika bada namu yadda azumi muke karɓo buhunan shinkafa mu raba waɗansu mu ma mu sa namu ko da kwano ɗaya ne duk abin da ka ciyar saboda Allah wa ma tun fi sabilillah duk abin da za ku ciyar saboda Allah Allah zai cika muku kuma ta yadda Allah maɗaukacin sarki zai ɗaga darajar ku haka dole ne dan agaji ya tallafa da dukiyarsa sana abu na ƙarshe shi ne tsarewa mutane wato na uku cikin kashi na biyu kenan shi ne tsarewa al'umma zaman lafiya da samar da zaman lafiya a cikin unguwa da cikin gari da cikin ƙasa da duniya baki ɗaya aiki ne na al'umman musulmi shi ne manan islam su tabbatar da duniyar nan ta zauna lafiya duk mutane masu neman ta da zaune tsaye aikin ƙyan agaji ne su yi tunanin hanyoyin da za a ta in ana rigima ko ana fada ko ana rikici ya lafa waɗanda suke neman tayarwa a kama su a dabka su ga hukuma waɗanda suke neman tayar da zaune tsaye ka yi ƙoƙarin sadaukar da ranka ko da kai ne za ka zama gawan fari a kan a zo masallaci a buga mutum arba'in su gara kai kaɗai ka mutu da kai da wancan ka kama shi ku lahira ka ce wa Allah gashi na kawo shi ka san zai fasa bam ya mutu kai ma ka mutu to me ka jira gashi nan gagawan fari da ya kamata ka kai shi wajen Allah don ka rike shi ka rungume shi ka hana shi ba da niyyar ka mutu ba sai da niyyar ka hana shi in ka mutu a haka ka mutu wa anta shahidu fi sabilillah insha Allah haka sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna mana babban misali wajen tsayawa domin a zauna lafiya duk wanda yake so ya kawo hayaniya da tashin hankali a gari wallahi za su gama da shi ga misali guda ɗaya shi da na ƙarshe na ga ana harara ta akan lokaci abdullah ibn unais Allah ya ƙara yarda ga abdullah ibn unais imamu ahmad ibn hanbal ya rawaito daga ɗan abdullahi ɗin shi ma sunansa abdullahi ibnu abdullahi ibnu udai ya ce ga abin da ya faru da babana zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji ya kai ɗan agaji yadda ake sadaukarwa da kuma ladar sadaukarwa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya tabar da sahabbansa in suka yi aikin alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu labari akwai wani mataki tsagera a garin Makka ana ce masa Khalid al-Huzali wannan khalid din kasur gubin dan ta'adda ne kuma shahararren wato mutum ne wanda kowa yana jin tsoronsa wajen bala'insa yana da gan na 'yan tasha 'yan ta'adda matsiyata waɗanda in suka zo suka ce mutum ya ajiye kudinsa da kanta zai ajiye yana karkarwa za su kama wanda suka kama su kama dukiyarsa su yi abin da suke so wannan mutumi kawai sai ce yanzu abokin faɗansa shi ne muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ce wannan mutumi bai sani ba ya tsokaro faɗar da tafi ƙarfinsa ne za ka iya faɗa da yan uwanka za ka iya faɗa da yan tasha yan uwanka amma wallahi in ka taɓa sunna ko ka taɓa shugabannin ahalus sunna za ka fahimci kuskurenka khalidul hudari ya rinka aikawa da goron gayyata duwani wanda ya san shi kasun gudun ɗan ta'adda ne ya zo su haɗu a yi gan. ya ce ni zan isar muku da muhammad ni zan ta hari kuma zan zo muku da kansa yana cikin shirya wannan allah ya sa aka gaya wa banzan allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da khalid wannan kasur gubin ɗan ta'adda yake shiryawa a kanka manzan allah ya kira sahabbai ya ce da su wane ne daga cikinku zai iya mun da wannan dan ta'adda amma mutum ɗaya kaɗai nake so wanda yake da sadaukarwa yake da ƙarfin zuciya wanda zai cika mun wannan babban asabin asabin ne mai matuƙar haɗari saboda khalidul huzali ba ƙaramin dan ta'adda bane kuma ba ƙaramin wanda ya zama kasur gubi ba ne yadda a cikin gari kowa yana jin tsoronsa wallahi wani matashi ya miƙe ana ce masa abdullah ibn unai ya ce ya rasulullah ana ka iya ya ce wallahi ni zan iya maka da wannan ɗan iska manzon Allah ya kira shi ya ce kai yadda na ganka nan za ka iya ya ce ya rasulullah abun ba a gangan jiki ba ne a cikin zuciya ne ya ce na maka alkawari ni zan iya insha Allah ya ce abinda nake nema a wurinka kawai shi ne ka gaya mun siffofinsa ya yake manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam alama ta farko shine kana ganin sa zaka ji kara zana kana ganin sa kawai kaga bala'i manzo Allah ce babban alamar ta kenan ya gaya masa ce ya rasulullah zan cika wannan aiki ya dauki takobinsa ya sa ta cikin kansakali ya kama hanya ya hau dokinsa gashi kawai sai maka ka san yaki dan zambo ne yana zuwa ya tambaya ina Khalidul Hudali nan zamba ya ce da shi da mutane a nuna masa shi ya je ya same shi ya ce yalla ƙwai basta ya ce yawa ya dai ya ce aika yi sabon yaro ne na ji labarin kana shirya za a kai hari wa wancan ko to ni ma na zo da yi rajista ya ce yawa kuma sa rajista a cikin da kusa da ni daga ina kake ya ce di balarabe ne ya ke faɗi garinsu ya rinka lallaba shi suna zama tare har ya ja shi a jika in za a yi hidima ya fi sauran waɗancan ya kama masa ruwa ya ɗauka masa takalmi ya ce kai wanda za a yi da shi ya rike shi kusa sai zama duk inda zai je tare da shi yake zuwa ya ce ni kuwa saboda na ɗauki wannan himma ba na taɓa zuwa wani wuri in je in yi sallah ya ce sai in muna tafiya da kitan ce ka yi gaba rika binka a baya bos ya ce muna tafiya da haka nake sallah ina haka ina haka ina haka ya cika a samun ɗin manzon Allah sallallahu alaihi ya ce sai da muka je wani wuri ya ta kankance da ni na dubi daidai gadon bayan ci. na dubi daidai tsakiyar wuyar ɗan ta'adda Allah ya ce fadribu fawqal a'naf wadribu minhum kull banat yace na zare takobi na kawai na danna akan wuyan Ya yace sai ga hakorin ɗan iska ya ciji ƙasa. yace na ɗauko wannan kai na sa a cikin buhu na kamo hanya sai madina yana zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai fara fara'a ya hango shi yace yaya yace na cika aikin ka ya rasulullah yace kai gaskiya dama jibrilu ya iso da albishir cewa ka gaba wannan aiki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace zo ka karbi tukunci ya abdullahi ibnu unai. suka shiga cikin gida manzon Allah ya sa masa albarka Allah ya maka albarka dan matashi sai ya dauko sanda tasa sai ya mika masa ya ce ga tukuncin ka je ka abunka ya karba cikin fara'a ya fito aka ce bai manzon Allah ya baka yace wannan sandan suka ce sanda <laughs> to me zaka yi da sandar yace ni dai manzon Allah ya bani kuma ba tambaya suka ce je ka tambayi manzon Allah ta salama me za ka yi da sandar saboda baka san menene a samun ɗinta ba ya koma ya ce ya rasulallah ka bani sanda amma baka mini bayani ba ya ce wannan sandar ya abdallah riƙe wannan sandar ita ce alkawari tsakanina da kai a gaban Allah ka zo mun da wannan sandar a ranar kiyama yace tawakka alaiha wa akili biha wa qaliluhum Ya ce ranar kiyama da wannan sandan nake so in gane ka ka zo gaban Allah in gaya wa Allah mai nake so a maka amma ka zo da wannan sandar ita ce shaidar ka cika aiki na ya karɓi wannan sanda ya ce na ko rike ta da haƙƙinta ya manzan Allah sai ya ɗauko takobinta ya sa ya ɗaure da wannan sanda ko kwanciya zai yi ko tashi zai yi ko shiga banɗaki zai da wannan sandar baya taɓa rabuwa da ita ya zo rasuwa ya ce na ba ku wasiya manzon Allah ce in je da wannan sandar bayan ya rasu aka sa likafani aka tura sandarsa a ciki aka rufe aka tashi aka bari wallahi ranar kiyama zai tashi da wannan sandar ya je gaban Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan kadan kenan daga cikin tukuncin dan agaji kai annabi sallallahu alaihi wasallam bai mika maka sanda ba amma sandarka ta ma'ana tana nan a tare da kai ita ce imaninka da Allah imaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sadaukarwarka saboda wannan addini Allah ya tara mu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar kiyama subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allahu akbar الله أكبر الله أكبر Allah ya ji dattijan arziki Sheikh Adamu Ali. Idan aka kaddamar da mai wa'azi, mai wa'azi ya yi caji, ya yi caji, ya yi caji. idan adamu aliyu ya an shi makirfan yakan ce wai wai wai tuni ma na nana ta Allah ji kan adamu aliyu kai ku ƙara cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar na tabbata wannan irin wa'azin wa'azi ne na fagen daga kuma babu shakka wa'azi ne da ya zo inda ya dace dama malam ya ce ga shi gaban matasa masu jini a jika ina jin bai hango suwa na masu farin gemu ba Allah ya sa dace gaskiya ba don dai ka'idar zama ba ni dai ban san abin da zan allaka akan wannan takardar ba domin duk da dai nima matashin ne kamar malam amma dai irin wannan jajircewar to gaskiya sai mai abin Allah ta'ala ya saka da alkhairi fadilatul doktor Allah ƙara maka albarka kara maka ilimi mai amfani ya kara maka kwazo da jan hali wajen sadaukarwa a fagen karantar da bayan Allah Allah ta'ala ya sa mana muwafaka sunan wannan zama ko wannan mawdu'i دروس من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن الإسعافات الأولية waɗansu darussa da za a samu daga sahabban manzon Allah yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su dangane da ayyukan agaji haka muke kira al'isafatul awwaliyya ayyuka na taimako amma na farko domin kamar yadda muka sani a ƙa'idar aikinmu ba da gudunmuwa ga wanda ya buƙaci gudunmuwar da ma wanda bai buƙata ba an ga ya dace a shi gudunmuwa musamman al'amuran rashin lafiya raunuka da targaɗe da makamantan irin wayannan amma mukan yi aikin farko ne kafin isa wajen likitoci watakila wannan shi sa ake cin al'isafatul awwaliyya amma idan mun yi mun kalli takardar malam ko mun fahimce ta da kyau ashe aikin agaji in ne za a ɗauko darussa daga sahabban manzon Allah to wani lokaci yakan zama ba kawai ayyukan taimakon agaji na farko ba ko taimakon mabukata na farko ba kai har ma takan kai a yi na ƙarshen ma gaba ɗaya don mala ya ba mu wani misali da za a ɗaukar da kai don Allah bai da sakamako sai aljanna a cikin ayyukan agaji a tirenin ɗin farko duk sai an koyar da kai wannan abubuwan an ce duk abin da za ka yi kawai ka nufi Allah da al'amarinka ka sani in mun gama baka tirenin ɗinki kai za ka yi makanka karku tsammanin mun tara kunan za a ba ku kwas kuma akwai wani mai kuɗi da zai zo ya biya muku a'a kai za ka yi makanka ɗinki kai za ka haɗa makanka uniform kuma idan ka zo incomplete incomplete dressing a lokacin bukatar ka ta agaji za a yi maka tara za ka biya ka ce na amince kuma ran da ka mutu kayan ka hubusi ne ba za a raba ma magadanka ba za a kawo ma hukumar agaji nata ne ita ta sayar za ta yi da su kaga tun daga nan ta ziya ta zo kai Allah da ya sa mu dore akan wannan aiki a cikin wannan gabar malam ya ja mana wata aya don ta ƙara tabbatar mana da cewa aikin mu kasuwanci ne tsakanin bawa da ubangiji ya ayyu hallabina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin Aliyam. kun san mala ya ja wannan ayar ya biyo da waya da ta biyo bayanta har zuwa ƙarshe ya mana bayani don ƙarfafa gwiwa musancewa, rayuwa a musulunci musamman a aikin agaji sadaukarwa ce ta ƙarshe wani misali da malamai kan yi ko masu jawabi suka yi duk da yanzu kamar yadda muka ji a bayanin malam Allah cikin rahamarsu da falalarsa ya sa mana natsuwa ya kai mu wani matsayi yanzu kusan mun zama ma abin sha'awa ne mun zama waɗanda ake so da gani mun zama waɗanda ma ake neman taimakonsu a al'amura daban-daban na ƙasa a siyasarta da tsaranta da daidaita saitin al'amura mutane duka ana neman gudunmuwar wannan tafiyar a ciki musamman 'yan agaji kowa ya sani gudunmuwar da ake barawa aikin agaji a wuraren taruwa na addini alhamdulahi wani bangare da 'yan agajin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna suka bambanta da shi ga sauran dukkan yan agajin kungiyoyi gaba ɗaya na addini shine duk inda ka gai nufan ɗin agajin kungiyar izala rantse ba za ka yi kafara ba harka ce ta addini zalla addini tsantsa sunna tsantsa banda bukukuwa ko in su taruka na sharholiyar duniya tsadar uniform ɗin agajin izala ta fi ƙarfin a ganta wajen bukukuwa sai sauran Allah ya tsawage Allah ta'ala da ya halice mu ya bautar da mu ne dama mabi dokokinsa bisa koyarwar manzansa mai koyi da sahabban da suka koyi addinin wajen manzan Allah malandi ya buga mana su a matsayin misalin su ne 'yan agajin farko wajen sadaukar da rayuka kare wuraren addini kare ma'abuta addini sadaukar da dukiyoyi don ɗaukar ɗawainiyar tafiya ba da wacan gudunmuwa da misalai daban-daban wanda bayiwa a ce abubuwan da malam ya gabatar a nan a maimaita su duka malam ya mana wasu tambayoyi ina son maimaita mana wa'annan tambayoyin don mu ƙara tashi da su kawai ba don in yi ta'aliki a kansu ba cikin tambayoyin da malam ya jefa mana ya ce hal amantum billah mun bashi amsa ko mun bashi ba mai muka ce duk da yayi mana tambaya ne da Hausa yace shin taron nan kun yadda da Allah muka amsa wannan tambayar muka ce eh ya ƙara tambaya ta biyu duka irin wannan tambayoyin tambayoyi ne na jawo hankalin masu saurare su kasance tare da mai magana saboda mahimmancin abin da ya tasa gaba yake so ya ba su su taro hankalinsu su tambaya ta gaba sai malam ya ce shin kun fito wannan aikin fi sabilillahi ne hal kharajtum jihadan fi sabilillah wannan ma tambaya ce mana ina so lalle mu mai da hankali mu waiwayo wannan tambayo wani sako ne malam yake ga mana ya sake mana tambaya ta uku yace shin mu. injiniya mustapha ya ba mu sitti ya ba mu kudi ne kafin mu baro gidaje muka ce yaya muka ce a'a duka wannan yana wakiltar mai yana wakiltar sadaukarwa da yi don Allah ya kare mana tambaya da ya ci gaba da bayani ya ce hal shin wannan tafiya tamu da muke gaba take ci ko baya da kanmu muka ce ci gaba take kuma ba kawai mun faɗa don abin ya dace da tunaninsa ba ne mun faɗa ne don gaskiya ne tafiyar suna ci gaba take tafiyar suna kama ƙasa take tafiyar suna nasuwa take yaɗuwa take nausawa take daga nan insha Allah har jannatul firdaus Allah ta'ala ya samu dace malam cikin tambayoyin da ya mana shin yanzu akwai wanda yake tsoro ko kyamatar fitowa a cikin wannan uniform din kamar yadda ake da irin wannan yanayin a da wannan ababin cewa suna ta kama ƙasa a Najeriya yanzu babu mai kyamar fitowa a cikin wannan uniform din saboda mai lokaci ya wuce su ma wanda suke fada da sunar a lokaci abubuwan da suke faɗi. kaji har kamaru yan ba alhamdulillah duka nan alagatu malam ai dama malam ya ma gane ya ma tun zuwa zuwan farko da ya yi ya gane cewa afirka ce ta yamma gaba ɗaya ta haɗu akwai wakilan kamaru togo benin nijar da shauran ƙasashe da ke kewaye da mu alhamdulillah ko da buwa da shauransu lallai da za ka ji an ce ai tsiraru ne ba su da yawa yanzu yanayi ya sa dole an daina faɗin wannan magana da a ce ba su da ilimi yanzu ma an daina faɗin wannan maganar ga matasan sunna masu ƙananan shekaru irin su dakta dakta dakta irin su mu 'yan tsiraru 'yan matasa an daina cewa yanzu izala ba su da ilimi an daina faɗin wannan maganar wallahi sannan an daina cewa wai matasa ne yara ne yan ƙanana duk an daina faɗin wannan wannan duka yana nuna matsayi da ɗaukaka da daraja da Allah ta'ala ya ba wannan tafiya ta mu mu ƙara godiya ga Allah mala ya faɗi mana wani wajehi na aikin agaji yace ar ribat fi sabilillah anan ma malan sai da mana aya ta ƙarshe ta sura ta uku Ali Imran يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أكو مصيماني lalle ku yi hakuri ku rinjayi waɗanda ba ku ba akan hakuri ku tsaya a madakata jiran ko ta kwana duk wanda ya ce musulunci kula ku ce mai ba cas ba sannan malam ya ja mana hadisi akan haka Dan tabbatar da romo da falala ta dakatawa a madakata ko da ko mutum zai rasa ransa da kuma illar kauce ma umarnin shugaba duka wannan alhamdulillahi malam ya karfafa mana gwiwa akan haka kuma kani da Allah kamar da na fada wannan tsayawar da malam ya mana ina ji a jikina da a ƙarshe ya ce kai ku fito mu tafi sabilillahi ina zamanin kawai sam'an can kawai za mu jira darakta ya gaba ne kawai a bishi da yardar Allah Allah Allah ya saka da alkhairi sannan malam ya gaya mana fagage ko wurare inda aikin agaji ke bayyana a fili ko inda aka bi buƙatar gudanar da ayyukan agaji a inda a ilmance malam sai ya takaita mana wuraren zuwa wuri biyu amma wurare biyu masu rasta wuraren su ne ya ce ana yi hidima da ɗawainiya da aikin agaji domin kare sha'a'ir de almashar islamiyya a kare su wanda malam ya ce mana sun hada da masallatai da makarantun islamiyya da majalisul ilmi da sauran wuraren da ake haduwa domin ɗaukaka addinin musulunci da isar da sakon Allah wuri na biyu malayin ce aikin agaji na bayyana wajen baiwa mutane bayin Allah da ma dabbobi gudunmuwa ko taimako na agaji idan sun buƙaci haka duka malayin mana wayannan bayanai dalla-dalla sai dai kawai tunatarwa amma ba wai ƙarin bayani ba sannan <clears throat> wani abin da ya ƙara ƙarfafa gwiwar 'yan agaji in a ribakinmu in ci mana albasa cewa malaye wata kalma mai ɗaukar hankali da matuƙar mahimmanci a inda ya ce mana fiyayyen ko fiyayyun bayan Allah in ka cire annabawan Allah da manzanni su ne sahabban manzon Allah Allah ta'ala ya ƙara musu yadda ya ce dukkaninsu 'yan agaji ne Allahu Akbar! Allahu Akbar cewa habban manzon Allah ‘yan agaji ne kuma ba ya faɗi ne don ku ji daɗi ba ya kawo mana misali ya fara da sai na abubakar kuma ya faɗi gudunmuwa ko aikin agaji wanda sai na abubakar ya yi ya tsaya yana jiran lokacin da manzon Allah zai sa na fitashi da shi da shi zuwa hijira manzon Allah sun salama har haka lokacin da ya sa rana sai ga na abubakar da raƙuma biyu da wanda manzon Allah sallallahu alaihi zai hau da wanda shi zai hau yace ga sunan na kawo ga naka ganawa manzon Allah sallallahu alaihi ya jinjina ya ma abubakar fatan alheri yace amma ba haka za a yi ba abubakar zan biya ka haya shin abubakar da ya kawo a matsayin gudunmuwa a matsayin agaji kuma ku duba yadda abubakar ya kasa zaune ya kasa tsaye ya tsaya gaba ya dawo baya ya tsaya dama ya dawo hagu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jiran ko ta kwana idan wani bala'i zai tinkaro koda zai zan na rasa rai ya nuko manzon Allah to abubakar ya yadda wannan bala'in ya kare a kansa ya rasa ransa amma manzon Allah ya kai gaci wani irin aikin agaji ya wuce wannan ya jama'a sannan ya buga mana misali na sayyidina ali wanda manzon Allah ya ba aliyu umarnin ya tsaya a makwancinsa ya kwanta a sa ya shiga ɗakinsa inda yake kwanciya ya lulluba da mayafinsa sai yadda idan mahara 'yan ta'adda suka kawo hari na su salluwantar da rayuwar manzon Allah su wasallam su yi tsammanin shi ne da zuwa kawai su ce da wa Allah ya haɗa su ba da shi ba su kashe ali suna tsammanin manzon Allah ne ali ya yarda da haka ya sadaukar da ransa don ba da kariya ga rayuwar manzon Allah su salama kamar da malam ya ce ba kawai shakasiyar manzon Allah ba a'a shakasiyar ta addinin musulunci kai Allah Ta halaye samu dace sa'annan cikin abinda malam ya buga mana misali akan haka ya yi misali da umar ɗan khattabi radiyallahu ta'ala anhu shi ma irin gudunmuwan da ya ba musulunci wanda kafin musuluntar umar dan khattabi kamar da kuka sani manzon Allah ya yi addu'a akwai waɗansu umar umar guda biyu cikinsu Allah ta'ala ya shigo da ɗayansu cikin addinin musulunci domin kowane a cikinsu ya musulunta musulunci ya ɗaukaka sai Allah ya ansa addu'ar manzon Allah kan umar mula Umar al faruk khalifa na biyu na manzon Allah sallallahu alaihi umar na musulunta ya ce to maganar musulunci ba sauran wani ɓoye-ɓoye kawai fasda da matumar warinal mushiriki a fito fili a yi musulunci ba sauran nuku-nuku domin gaskiya ce aka zo da ita wani shaki wani mushiriki wani arne wani ɗan taɗiye bai kamata ya yi wa musulunci da yake gaskiya ne barazana ba ya hana musulunci rawar gaban hansi don haka a fito a yi musulunci a fili to ni ma lokaci ake bani sannan mala ya gaya mana gudun da usman dan affana ya bai dawo da kai gida saliman ghaminan da yardar Allah mu kuma da muke nan Allah ta'ala ya ci gaba da ba da tsaro da kariya wannan program da aka fara daga kwanakin da suka gabata muna fata ya tafi haka kamar yadda aka fara cikin nasara da haske a zo ƙarshe, har zuwa wa'azin ƙasa, duka wayanda suke da niyyar wannan taimako Allah ta'ala ya taimaka musu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk